لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد duk abin da yake cikin sammai da ƙasai na Allah ne shi ya halice su ya mallake su yake gudanar da su hakika Allah ne mawadaci daga dukkan abubuwan da ya halitta kuma abin godewa a duniya da lahira